A yayin taron da suka gudanar a tsawon wunin jiya Lahadi ne shugabannin al'ummar Igdalan da suka zo birnin ya mai takanas don tantauna batun shigar da harshen Taglan a jerin harsunan ƙasar Nijar suka jaddada wannan bukata da suka shafa shekaru suna fafutuka a kanta. Shugaban ƙungiyar ORD Ashwela Igres na ganin lokaci ya yi da wannan al'umma za ta fara morar 'yancin da doka ta tanadi domin 'yan ƙasa. Igdalan suna da yawa halba kaɗan ba za su kai da miliyon. ka gani yawancin mutane agadar su ne yawancin mutanen tawa su ne sarauta sarauta guda wajen bakwai gare su akwai igdaran da ba su shi hausa ba su yin buzanci ba su shi tasawuf babu magana da suka shi in ba igdalci ba kenan in ba a sa harshen su ba cikin halustar nijar an kai magana shi cikin tele an kasa shi cikin radio kenan an keɓe su an toye musu haƙƙi. Igdalan na daga cikin al'ummomin da suka kafa garin Agadas in ji masanan tarihi. Saboda haka sarkin Ayir mai martaba Sultan Ibrahim Umaru ke cewa amincewa harshen Taglal a matsayin harshe na sha ɗaya a wannan ƙasa abu ne da ya kamata a yi na'am da shi. Lalle Abdullawa wani su amma yaran su da tabi'a su da ta da su da abin da suke gai ma ba ɗaya bane da Abdullawa don kuna da nasu harshe daban amma abduna ne wanda yake dama suna cikin ƙasa abdun kuma da cikin ƙasa tawa ko wannan daidai ne eh, gwamnati ta diba wannan tambaya da suka yi a tabar wannan forum da suka organize eh, masana su kama saboda wannan eh, mutanen a ba su hakkinsu harshen su ya zama na shi ma harshe na ƙasa kamar sauran su ne Nijar. Da yake jawabi a yayin bikin buɗe wannan taro ministan cikin gida bazum Mohammed ya bayyana cewa ina tare da ku a bakkaina kuma zan ba ku goyon baya a wannan gwagwarmaya domin mataki ne da ya daidai da tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasa. Amincewa harshen Taglan a matsayin ɗaya daga cikin harsunan Nijar wata hanya ce da za ta baiwa yaran al'ummar Igdalan damar samun ilimi a ƙarƙashin tsarin karantarwa cikin harsunan uwa wanda gwamnatin ƙasar Nijar ta so mazartar da shi a 'yan shekarun nan, in ji Mamman Sale, mai baiwa firaminista shawara a fannin ilimi. yana da muhimmanci a hanyar kan koyar makarantu saboda yaro yana ganiya tun karami abin da ake maka amma an ka dauka gaban da yake da turancin nan yaro kama ma ya samu ya gane menene turancin wajen shekara uku yake yana karatu amma duk da wannan kuma bai gane ba abin sosai to haka shine suke so gida a gane da yaro na nasu yari ne kaman kowanne a muhimmin shi. A ƙarshen wannan taro na wuni ɗaya mahalartan da suka hada da masanan tarihi da sarakunan gargajiya da dattawan al'ummar Igdalan na da alhakin gabatarwa hukumomi shawarwarin da suka tsayar kafin daga bisani a shigar da bukatunsu a zauren majalisar dokoki domin nazari a kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.